sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu'az musa ibrahim ne a wannan bangare na tattaunawa da bako ko bakuwar da muke tare da shi a cikin wannan shiri wanda kuma alhamdulillahi dai mun riga mun karkare labarin da muka faro fatan kuma shine dai al'umma za a koyi darasi domin dai makasudin wannan shiri kenan a koyi darasi na bangarori daban-daban da muke shigowa da shi a cikin wannan labari. to alhamdulillahi dai a yanzu da haka muna tare da wani bawan Allah wanda ya shigo shi ma ya ba da labarinsa domin dai kamar yadda kuka sani ɗin. shiri ne wanda yake nuni ga al'umma ya kasance idan aka faro rayuwar jin daɗi to a koyi darasi a cikin wannan rayuwa na jin daɗi idan ma dai rayuwa ce ta ƙalubale to a koyi darasi a cikin wannan rayuwa ta ƙalubale kuma ba tare da ɓata lokaci ba bisa al'adar shirin mukan fara ne da jin tushen kowane labari kafin mu shiga cikin labarin ka'in da na'in barkanka da shigowa cikin wannan shiri na duniya labari assalamu alaikum warahmatullahi barka dai malam mu'az kamar yadda masu sauraro suka san bisa al'adin shirin za a so a fara jin tushe na wannan labari naka labari na na taso ne tun daga yarinta na taso da kalubale daban-daban kala-kala wato kalubale watakila ba irin yadda yaro yake tasowa da su ba eh gaskiya ta sha bamban da yadda yara suke tashi da nasu yarintar to masha Allah masu sauraro kun ji yadda wannan bawan Allah ya bayyana mana farkon labarin nasa da fatan za ku ara mana aran kunnuwar ku domin dai ku saurari wannan labari da kunnan basira din insha Allahu idan muka dan saurari wannan za mu dawo mu tsunduma cikin labarin mu ji yadda ƙalubalen nasa ta samu asali da kuma a ƙarshe ina aka bulle. thank you gaya mana cewar labarinka ya faro ne daga yarinta kuma yarintar taka ba irin na sauran yara ba yarinta ce mai cike da kalubale eh gaskiya ne malam mu'az na taso tun daga yarinta to amma yarintar gaskiya an samu abubuwa daban-daban kala-kala na gwagwarmayar rayuwa tun daga wannan lokaci da ake fama da yarintar zuwa tashi dai abubuwa dai kala-kala daban-daban daga an fita daga wannan sai kuma wannan a misali a lokacin zaka iya tuna daga lokacin da wannan kalubale ya fara iske ka shekarunka kenan eh gaskiya sosai kuwa zan iya tuna domin da farko na taso akalla daga shekara hudu zuwa biyar ina tare da mahaifiyata a gida to daga baya kuma sai ubangiji ya kaddara mahaifina ya samu wata ya ƙara aura wato ya zama matansa biyu kenan ya kasance matansa guda biyu hmm. so lokacin da ta zo ba a daɗe ba can sosai ba wuce shekara ɗaya ba ko ƙasa da haka sai mahaifiyata ita kuma zamanta ya kare da mahaifina hmm. ya kasance an bar ni a gurin ita a abokiyar zaman mahaifiyata kenan a lokacin eh, kai kana da yan uwa wanda mahaifiyarku ta haifa eh ina da yan uwa guda biyu hmm. ina da su to kuma da a lokacin kuna tare da su a gidan a'a ba ma tare hmm. ni kaɗai ne wanda nake tare a gidan amma su biyun ba ma tare da su ya aka yi ne ita wacce aka barwa kamar rikon kaɗin eh, ta kula da kai yadda ya kamata? To, da farko dai ba zan ce ba ta kula da ni ba domin in aka ce an bar yaro a gurin mace to ko shakka babu duk dai abin da za ta yi maka dole akwai wani abu na kyautatawa sai dai ta tayu a ce abin da aka yi maka wanda yake ba na kyautatawa ba ya fi na kyautatawar yawa in har za a yi adalci kenan yawwa to da farko lokacin da mahaifiyata ta bar gida an bar ni ina da karancin shekaru aka sa ni a makaranta kasa da firamare hmm. wanda na je na fara da na fara zan gama na dawo gida mahaifina ya kasance alhamdulillah daidai gwargwado yana da ɗan rufin asiri da sauransu mm. ya kasance duk wani abin da muke so ko kuma na ce nake so yakan yi kokari ya ga yayi ko na tambaya ko ban tambaya ba ko na nuna ko ban nuna ba amma wataƙila kafin mu wuce su wa inan yan uwa naka su suna ina e, suna can tare da ita mahaifiyata to kai a wannan gida dai kai kadai ne su sauran suna tare da mahaifiyarka yawa su sauran suna tare da mahaifiyata ni kuma ni kadai ne a wannan gida hmm. yawa to maza ne ko mata ne yayin naka eh maza ne to masha Allah mu dora yawa to daga nan ne bayan na dawo daga makaranta haka dai za a kai ni kamar yadda ake kai kowane yaro hmm. so yadda nake rayuwar shine idan na tashi daga bacci ba wai yadda kowa ke tashi daga bacci haka ni ma nake tashi ba a'a duk lokacin da aka ce safiya ta yi za a tashe ni tunda ni yaro ne hmm. saboda haka sai dai in ji ruwa ruwa kamar ruwa sai dai in ji ina cikin bacci sai dai in ji an sheka min ruwa wannan ruwan shine zai sa na tashi ina tashi ita wannan abokiyar zaman mahaifiyata ita ce wadda take min wannan abin kamar wanka take maka koko ba zan ji ruwa kawai an shara min shi ba ruwa ake tashin ka da ruwa ake tashi na hmm. ba za a ce a'a wane tashi ba sai dai kawai ka ji ruwa har ta kai ta kawo lokacin da nake tsammanin cewar zan zo in ji wannan ruwan kawai zan farka wani lokacin ma kafin garin ya waye na tashi wato tunda ka gane wannan wani lokacin kafin ta zo ma ka tashi yauwa kafin ta zo ma na tashi amma me yasa take watsa maka wannan ruwa to abu ne Allah ne masani tunda ni yanzu babu abin da zan iya faɗa game da wannan yanayi da na fuskanci kaina a wannan lokacin mm. to abin da kuma zai baka mamaki shi mahaifina duk duniya babu wanda yake so a rayuwarsa irina a wannan lokacin a wannan lokacin saboda mahaifina yana so na duk kuma wani gata da mahaifi yake iya wa ƴaƴansa gaskiya na same shi daidai gwargwado a wurin mahaifina mm. yawa to banda wannan ya kasance duk wata azaba nau'in azaba da ka sani da wani abun nan ta nemi to amma abin da zai baka mamaki in har mahaifina yana gida hmm. yana tare da ita tana matsayina na yaro ai zan zo gurin mahaifina sosai kuma gashi ka ce kai dan gata ne yau ni dan gata ne to hmm. in dai yana nan ba zai taba gane cewar ga wani yanayi akasin abin da yake tunani ba da ake min a cikin gidan nan ma'ana idan yana wajen zai kasance watakila tana baka kulawa ma ai kulawa fiye da tunanin mai tunani domin za a ɗauko ni a janyo ni a ɗora ni kan cinya a zubo abinci a bani a baki a yi min wannan a yi min wannan a yi min wanka wani lokacin ma ta ce gaskiya wane yana da buƙatar kaza ya kamata a sai mai kaza mm. wane yana da buƙatar kaza ya kamata a sai mai kaza shi kuma yana fita zai je kawo wannan abin to amma na sani cewa daga lokacin da aka ce ya gama zamansa a gida ya fita to dole sai na biya wannan kyautatawar da aka yi min ta hanyar duka da zagi da wahala da sauransu kenan ganin idansa ne yasa take maka wannan abubuwa daban-daban domin ya gani ya yaba cewar tana baka kula. gaskiya ganin idansa ne hmm. domin a yadda ta san shi gaskiya mahaifina zai iya rabuwa da koma wane ne akan ɗansa mm. zai iya rabuwa da koma wane ne akan ɗansa in kuma kana kyautata wa ɗansa to zai kyautata maka fiye da tunaninka mm. to kai kuma a lokacin baka samu baki ba na kila an maka ba daidai baka ce an maka ba daidai ai wannan bakin da na furta cewar ga wani abu da ake min a gidan nan to gaskiya gwara ina ganin a wannan lokacin na mutu a cikin wannan yanayin domin ina ganin azabar da zan fuskanta a bayan idansa ba na tsammanin cewar zan iya jure ta ita yarinya ce karama watakila koko dama ta taba aure ta zo gida a'a yarinya ce karama gaskiya hmm. yarinya ce ba wai kuma zan ce karama ba an aure ta dai da dan shekaru hmm. amma kuma bata taba yin aure ba hmm. a budurwa ta zo gidan kenan yawwa so a yadda na taso kenan za a kai ni makaranta da safe da yamma za a tura ni a kai ni islamiya to sai ya kasance wannan islam din da bana zama gaskiya idan na dawo da safe dama gida a kulle yake Ba ka da abokanai ka da kaza ba ka da kaza ba ka san ko ina ba mm. sannan yamma tana yi za a dauke ka za a kai ka makaranta ta islamiyya to a irin tunanin ta sai take ganin cewa ai wannan ma islamiyyar da nake zuwa ai shi ma kamar wani salo ne na mugunta cewar ba ni da lokacin da zan zauna a gida mm. kawai wannan lokacin haka take gani wannan lokacin kawai abin da take kallo kenan mm. ba ni da wani lokaci da zan zauna a gida ko ina da lafiya ko ba ni da lafiya dole sai na tafi wannan makaranta haka in na dawo na ci abinci aka yi magariba zan tafi ta dare ba hutu ba maganar hutu kuma ita a tunaninta ma watakila tana maka wannan ne da izza cewar ba za ka huta ba yauwa dama shi ne formular babu hmm. wani magana na hutu ko wani abu makamancin haka hmm. dan na dawo daga magariba zan zo na ci abinci idan yana nan za a bani abinci a baki idan baya nan za a zuba min abinci in ta so sai ta zuba abinci oba mm. ta yadda abincin nan ya fi karfin ciki na amma wallahi haka zan cinye shi ina amai idan baya nan idan baya nan kenan in ta so kuma za ta zuba min abinci kaɗan wanda ta san ba zai ishe ni ba shi kuma tsarin mahaifina duk lokacin da ya dawo daga aiki mm. in ya ɗauko abinci zai kawo shi gabansa sai ya ce wani zo mu ci abinci mm. to ko fa ina son abincin nan haka zan kalle shi in kau da kai na ce na ƙoshi me yasa sabida idan na ci abincin nan shi ma wani nau'i ne na hukunci kuma an sha gargaɗi na cewar kar in saki kada wata tsautsayi ta sa mahaifi da zo cin abinci ya kira ni shi wato don haka ka tsorata na tsorata matuƙa fiye da tunaninka to ai ka ce a baya kuma tana baka a baki ko cizanta kake ne dai a lokacin da za ta baka abinci a baki eh to ka san yaro ai mm. wani abin zaka tuna wani abin ba zaka iya tuna ba mm. to ta iya yiwa ko da cizon ko da wani laifi to amma dai a matsayinka na yaro ai za ka iya yin abin da ya fi cizon ma kuma tun da yaro ne kai ai an san hanyar da za a bi domin a ga cewar an maka abin da yake wanda yake daidai da wannan abin da ka aikata din mm. yawwa mm. to wannan shine wani lokacin ma in ya tashi cin abincin na dage ba zan ci ba na koshi to zai dauko nama mm. ya ce to zo ka ci na zo ka ci nama to kawo ko nama zai wahala a ce yaro a bashi nama bai ya ce baya ci yawa to naman nan ma in na karbe shi dai wani hukunci ne daban bayan wannan mu motsa mu ci gaba to amma kafin mu wuce nan hmm. tun da dai watakila duk wannan abubuwa ne wanda kana yaro ne amma kana dan fuskantar wasu abubuwan kaɗan kaɗan hmm. sun yi wannan zaman kishi ɗin tsakaninta da mahaifiyarka ne ko kila a labari daga baya kaji eto eh gaskiya ita mahaifiyata dan ita labarin da ta taba bani ita mahaifiyata hmm. lokacin da mahaifina zai yi wannan auren ta dan yi wannan kishin dai na mata da ba a rasa ba ta daina dan magana haka tana fushi tana meye to amma da ta tabbatar cewar fa auren fa za a yi da gaske da gaske ga yaransa nan za a zo a zauna a wawware kuɗi ana kasafta wannan a kasafta wannan za a yi kaza za a yi kaza ta ga cewar fa abin nan za a yi sai ta ajiye wannan fushin ta zo gaban sa ta zauna ta ce ni ma a yi shirin da ni a bani nawa kasa hmm. yawa to da haka tun anan ta ajiye makamanta na cewa ba za a yi ba tun anan ta ajiye makamanta hmm. aka zo aka yi aure aka ci gaba da zama to da mu yara ne ba lalle mu san cewar ga wani abu da ya shiga tsakanin su ba tayu ya shiga tayu bai shiga ba eh, amma dai wannan dan labari ne dai ta baka da girman ka yawwa wannan da girma na ne ta dan bani wannan labarin saboda haka ba za ta fito ta faɗa min cewar ga wasu abubuwa da ya faru tsakanin su ba to ka ce kusan kana fuskantar azabtarwa da wasu abubuwa daban-daban a wannan gida duk dai sanadiyar babu mahaifiyarka sannan kuma mahaifinka ma dai ba mazauni bane ga dukkan alamu ta dora ne da yin maka abubuwa ɗin daban-daban kuma har izuwa wannan lokaci mahaifinka bai sani ba? To gaskiya bayan wannan ina ɗan tasawa akwai lokacin da dalili ya dalili ta ɗauke abin duka ta ringa duka na ina da ƙarancin shekaru mm. har tsautsayi ya zo ta karya min hannuna na hagu daidai ka faɗa wallahi na karye karyewa yadda karyewa dai sosai mai suna karyewa amma za ka kai shekara nawa lokacin to na tafi irin shekara bakwai haka mm. yawwa garin duka da me ta da ke ka garin duka to katako ne dai nau'i ne dai na katako mm. tana dukan har tsautsayi yasa na kare da na mm. kare bata dai daina ba har ta yi abin da za ta yi ta gama saboda haka bata nuna kowa na kare ba kwana ɗaya sai dai da daddare ne ta kuka kwana biyu sai ta kuka shi kuma mahaifina tun da dama bai cika zama ba mm. wani lokacin in ya dawo kafin ya dawo na yi bacci saboda haka in ya ji ina ta kuka zai tambaya yaya ne menene ta ce ita ma dai bata sani ba kuma a lokacin babu baki da zaka faɗa ai ba zan iya fadan ba mm. saboda haka sai da aka yi kwana biyu wannan kare ta kumbura ta yadda kowa ya gani zai gane sai ta same shi ta ci to ɗazu ne fana na faɗi ga hannuna ma ya kumbura kamar wasa kake kenan ka faɗi kamar wasa nake yi na faɗi abin da ta gaya mishi kenan saboda haka aka ɗauke ni aka kai ni wurin mai gyara ya gaya musu cewa to wannan karaya ce karayan nan kuma ba ta yau ba ce mm. ta kwana biyu shi mai gyara ya faɗa shi mai gyara ya faɗa saboda haka dai ban sanya suka kare tsakaninsu ba mm. yawa na zo na ci gaba da rayuwa ta har Allah ya bani lafiya amma a wani lokaci watakila irin fahimtar ka mm. mahaifinka da aka ce mashi karayar ba ta yau bace ya zo ya same ta yi mata magana? Ito ko ya same ta tun da ni a matsayina na yaro mm. kuma ta yi ina can a kwance ba lalle na san me suka yi ba. Mm. Yawwa to. Amma dai ka sha wahala kai. Na sha wahala sosai wahalar da ba zan iya mantawa da ita ba gaskiya. So daga nan ne bayan na gama na shiga primary haka dai yau duka gobe duka sannan sai daga baya sai ta canja salo. Mm. Salon da ta canza lokacin na fara girma sosai. Sai ya kasance idan wani abu ya faru sai dai in ji mahaifina ya kira ni ko yana faɗa ko ya ce na yi kaza ko na aikata kaza wanda abin da ban taɓa sanin cewar ma na aikata shi ba mm. saboda ga in ya zo shi kuma kawai sai duka shi mahaifinka eh, watakila duk da soyayyar amma ta ta kokarin ta dora shi akan wasu ɗabi'u wanda watakila yana ganin kai ne baka yin abin da ya kamata yawwa gaskiya mm. akwai wannan zai zo kawai ya hau duka hau duka ne ta kuka ne ta kuka to amma yana gama dukan ko menene yake faruwa ban sani ba sai kuma ya janyo ni ya janyo ni haka dai ya ringa kokarin ya kyautata mu mm. baya son ya ga mun yi kuka amma kuma in aka ce mun yi kaza baya daga kafa domin gudun kada ta yi tunanin cewar yana fifita na akan ko wasu ko kuma wani mm. abu makamancin wannan mm. yawwa so bayan wannan na gama primary amma zuwa lokacin da aka ce ka gama primary ita ta samu yaro a gidan ma'ana dai ita ma a ce tana da yaro a gidan eh ta samu yaro mm. ta samu yaro guda ɗaya wanda take goyo a wannan lokacin haka yawa wato lokacin da na tafi secondary mm, ka ce ka gama primary school na gama primary to lokacin da mm. na tafi secondary sai take ganin ai yanzu na wuce matakin duka mm. saboda haka abin da ta ƙara ƙaimi a kai shine zan ji kawai mahaifina ya zo yana faɗa an ce na yi kaza na yi kaza na yi kaza shi kuma baya jira ya ji me ya faru mm. ko me ka aikata kawai in ya zo in duka ne duka ne in daina magana ne zai daina maka magana mm. haka yake abin nan ɗinsa amma dukan ma ya fi yawa a wannan lokacin a wannan lokacin to ni kuma da na fahimci cewa dai ita ce wannan matsalar tawa da na samu na lallaba na gama jiniya din wallahi irin san da mahaifina yake mun a irin wannan shekarun na jiniya mm. a irin wannan ya siyo wannan ya siyo wannan dan ba zan manta ba tun muna primary din ina primary fab har passport aka yi min na zan bar kasar na zan je ne karatu a waje a waje eh to Allah dai bai yi ba abubuwa suka zo suka gifta Allah bai kaddara tafiyar ba ka mm. zo na gama jiniya sai na ce na zauna na yi tunani na ce kai abin da ina ganin zai yiwu ne. gwara na tafi boarding kai a wani lokaci za ka kai shekara nawa to a lokacin zan kai irin shekara irin ashirin haka misali a lokacin da ka gama jiniya yawwa jiniya ko na dan ko na ko dai kusa da ashirin din misali mm. yawwa ko kusa da ashirin din mm. saboda haka daga nan sai na zauna na ce ya kamata fa na bar gidan nan na tafi bodin mm. na je na ss a can a wancan lokaci da kake karatun primary har ma ka gangaro secondary kana da karancin shekaru matuka bangaren eh, biyan bukata kamar su wanka misali ka kaje watakila yaro ne ka je ka hau fo da sauransu tana maka abin da ya kamata a matsayinta na ita ce wakiliyar mahaifiyarka a wannan gida? Ai a wannan lokacin da yake muna da 'yan aiki, mm. akwai irin mata haka da suke zuwa suke aiki, to irin wannan bangaren su suke yi mu. Mm. Yawa ita dai kawai lokacin da aka ce ba sa nan tun da ba kwana suke a gidan ba, mm. suka ɗan gama aikace-aikacensu za su tafi. To ni kuma a lokacin duk wani abu da take ganin za ta yi mun a lokacin za ta yi mu kamar kwana fa kana da ɗaki ne duk da ƙarancin shekarunka ko ko ɗakin mahaifinka ko kuma ɗakin da kake kwana ina da ɗaki akwai fasinal ɗaki da nake kwana ai wannan shine dalilin da yasa in ta tashi tashi na ɗin take min watsa maka wannan yanayin yawwa hmm. take watsa min wannan ruwan hmm. wani lokacin da ta gane cewar ba in wurin dukan ina samun ciwo ko kuma tago yana fitowa ko shati sai ta koma kama ruwan ciki na sai ta ringa murda ruwan ciki na haka kuma ta hana kamar ka take kamar muntsini da yau za ta matse ta ringa muntsinawa sai dai ne ta abun nan kuma an hana ni kuka to amma watakila eh, duk da dai mahaifinka baya zama shi bai taba kula ya gato ga wasu abubuwa da ake yi eh, cewar wanda ba su kamata ba wallahi bai taba kula ba bai taba in ma ya kulan mm. ni dai bai taba nuna min cewar ga wani abu da zai ma yi wahala ya kulan kuma a ce ya bar na irin wannan yanayin tunda mm. ni na san yana so na fiye da yadda yake son komai a rayuwarsa haka yawwa to a lokacin ka ce an zo gabar da kusan ka gama jiniya an fara kai da kanka ka zauna ka fara tunanin cewar anya ba bodin ya kamata ka tafi ba mm, daga wannan lokacin sai ni same shi sai na ce mai nifa ina sha'awar bodin mm. sai ce bodin kuma ba za ka yi karatunka a nan ba za ka tafi bodin na ce a ni dai na fi sha'awar bodin kuma kai duk kayi wannan ne domin ka samu sauki yawa na yi wannan domin dai ni na ga na bar gidan nan mm. saboda haka mahaifi na yi kokari dai har aka samu bodin na tafi mm. lokacin da zan tafi aka yi siyayya dai da duk abin da ya kamata mahaifi na ya dauke ni ya je ya kai ni mm. to sai ya zama na mun koma rayuwar bodin komai nake bukata mahaifina zai kai mu a can makarantar kwana yauwa mm. makarantar kwana ta secondary kenan mm. ta gaba da jiniya mm. duk abin da nake da bukata zan a ruwa na kira shi ina kiran shi insha Allahu in dai ba da daddare bane sai ka gan shi ya zo ya kawo maka ya kawo min da duk abin da nake da bukata saboda haka daga nan muna yi har muka zo wannan SS3 kenan kuma kafin na zo nan duk lokacin da aka ce za a yi hutu za mu da gida to ni fa lokacin bana iya bacci saboda tunanina zan koma gida kai kamar yadda kowane yaro yake murna cewar zai je gida yawa kamar yadda kowa yake murna zai je gida to mm. wallahi ni bana murna ni dai in aka ce gida zan koma to gabana ya ringa faduwa kenan saboda ka san abin da za ka je ka tarar na san me zan je na tarar a gida saboda mm. haka ni na fi jin daɗin rayuwa ta a bodin ɗin nan ɗari bisa ɗari amma watakila eh, tun kana ƙarami ne watakila take maka wasu abubuwan musamman kana wannan primary lokacin da ka je kana wannan jiniya din a misali ka gama jiniya din ta dawo tana ta ci gaba da maka wannan abubuwan da take maka ne da watakila gaban ka ke faduwa din a ta ci gaba ai shine na gaya maka lokacin ai na ƙara girma hmm. saboda haka lokacin ba maganar doka sai dai ta kirkiro wannan ta gaya wa mahaifina ta kirkiro wancan ta gaya mahaifina baya son yawo mm. saboda ka duk zaman da zan yi a gida lokacin da zai kira ina wani ka ce ai tun safa in ya fita da ya fita bai dawo ba mm. shi kuma in yazo kawai ba maganar abin nan kawai hukunci hukunci zai yi tunda dama ya hana dama ya hana mm. kawai in yazo duka ne akwai lokacin da ba zan manta ba ana shirin zan tafi bodin sai ya kira ni a waya ya kira ta a waya cewa a bani waya zan kai zan kai wani abu inda yake saboda haka da suka yi wayan sai ta ce to bari a kai min wayan hmm. can sai ya ƙara kira ni ba a kawo min dan ba dan aiken da ya zo ba kuma waya ta waya da aka kawo min saboda haka sai ta ƙara kiran shi hmm. ai an kai min waya na ce ba zan karba ba an kuma kira ni na ce ba zan zo ba kuma kana gidan baka je ko ina ba na kofar gida a zaune saboda haka kawai sai na ga mahaifina ya dawo hmm. yana da na kamar yadda na saba na je na bude kofa na ce mai sani da zuwa yana fitowa kawai sai duka shi ya fi na fi sa irin dai haka dai maganganu na ɓace rai da sauran na ce to ni kan me ya faru mm. ban san me ya faru ba ya ce ina hotuna na ɗauko dai hotuna na bashi ya fita mm. yawwa to kuma kai baka san an zo an same ka din ka faɗi wannan kalma ba babu wanda ya zo babu wanda ya zo yi min wannan magana mm. saboda haka bayan ya fita dai mu koma makaranta bayan na ci gaba da makaranta duk lokacin da za mu hutu to gaba na faduwa yake tsoro na kada na dawo gida ba na na dawo gida mm. saboda haka aka na ci gaba har muka zo SSA